shi amma ba a salamu babu qawaid al Babu shikashikan musulunci. amma qawaid musulunci guda biyar ne. Abubuwan da musulunci mutum baya tabbata baya cika zai da su. Abubuwa ne guda biyar. awwaluha shahadatu Allah ilaha illallah na farkon su shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kada yake ba shi da abokin tarayya shahadatu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da kuma shaidawa lalle annabi muhammad bawan sa ne ko manzon sa ne wa ba'dahu as-salam to bayan sa akwai sallah na musiya da azumi wa zakka da zakka wa hajj baitullah da ziyartar ɗakin Allah da wanda ya samu ikon zuwa idan baka da iko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mm. an gani akwai mutumin da zai rayu kawai a cikin wayannan shika-shikan musulunci guda uku ne kawai zai iya wani kalmar shahada da sallah da azumi shikenan kuma ya zan sallah wani haka zai iya azumi ba kaga wani wani shika-shikan musulunci guda biyu ne kawai zai iya ko ba gaba shiga-shigan musulunci wani kawai zai iya kalmar shahada da sallah maganan azumi yana da chronic ulcer sai dai rika ciyarwa sannan maganar zakka ba shi da kuɗi zai yi zakka talaka ne shi ba yana buƙatar taimako ne maganar aikin hajji ba shi da wadata kuma bai samu wani wanda ya biya mishi ba shi ga na ɗauke mishi har gobe kiyama ya rasu ya yi shiga-shigan musulunci guda biyu kawai saka a koda yaushe addinin musulunci ana gina shi ne kan iko abinda mutum ke da iko a gare shi ya aikata abinda ya fi karfansa la yukallifu Allahu nafsan illa Shi ne ma'anar ƙa'idan, a sharia mabaniya ala al-istida'a fala wajiba ma al-ajaz wala muharram ma ad-darura shi dai shari'a an gina shi ne kan iko babu wajibi tare da gajiyawa babu haramci tare da lalura an gano wani ku na'am na'am wa man la ya'rifu hadhihi al-ashya' duk wanda bai san wayannan abubuwa ba la tajuzu shahadatu shida wato kalmar shahada wato shaidansa baya halatta shaidansa idan ya zo kotu zai bada shaida za a kori wannan wannan za a kori wannan shaida nashi a ce kai ba adili bane kai ana sauraron adilai ne tunda har baka san shi ka shiga musulunci ba ba za a karbi shaidanka ba wala imamatu sannan ba za a yadda ya zama liman ba ba za a yadda da limancinsa ba wa man salla khalfahu duk wanda ya yi salla a bayansa yuridu abada ya sake salla har abada haka zaru ya an sa'id bin musayyab haka aka ruwaito daga sa'id bin musayyab hmm, akhir mutaqaddimin eh, idan mutum ya ga dama ya ce sa'id bin musayyab ko ya ce sa'id bin musayyib sai ana faɗa an gane amma an fi sa fata hadin bin musayyab amma an ka ce sa'id bin musayyib ba mai maka inkari su guda biyu a gani shi ne akirin mutakaddimin karshen magabata wannan lakabi ne aka yi masa amma ba shi ba ne karshen magabata na hakika ko an mai lakabi da shi ne saboda yahu a gani wannan magabata suna da yawa ban da shi ba shi ba ne kuma karshe ko ban wannan ayi to nan da aka ce duk mutumin da bai san kalmar a bai san shikashikan musulunci ba a wato ma'ana shaidarsa baya halarta sannan limancinsa baya halarta wanda ya salla a bayansa ya sake har abada shi wannan mutumin idan ya yi salla Allah zai amsa bai san shiga cikin musulunci ba idan ka yarda cewa in yi salla Allah zai amsa man har salatu huli nafsi sahar ligari duk wanda sallar shi ya inganta shi karan kansa to idan ya yi ma wani limanci ya yi an gani shi mutumin da yake jahili wasu daga cikin malamai malikiya sun ce idan ya karɓi sifa wajen malami in ɗan malami ne ya mishi bayanin yadda ake sallah kuma yana bin wannan ka'idan da malami ya gaya masa sallah ta yi to idan ko sallah ta yi to idan ya yi limanci ma za a bi shi duk wanda in shi karan kansa in ya yi sallah sallah ta yi to ya jagoranci jama'a ya yi sallah ta yi sai da cewa ba za a so a sa shi jagoranci ba saboda jahili ne shi kawai shi ne na'am al-akhdari saboda yabo eh, saboda yabo an yabe shi ne da abin so a to aiwata bai iya da karatun fatiha babu sallah ga wanda da karanta ta ba wato wayan abuwa bai san su alal alal tafsir ba wannan ka tambaye shi abin kawai zai faɗe shi ne kawai fassara amma bai san abubuwan da ba kunta ba bai san dokokin su ba kawai amma dai ya san su kawai a matsayin azumi azumi amma ka tambaye shi wasu sharuɗa na azumi da wasu abubuwa duk bai san komai ba shi dai yana azumi saboda ya gama tafi tunani ba musulmi ne bai iya wai inda ya san karatun fadiya yana iya zan bakin amma kuma bai san ma'anar fatiya ba za ka bi zalla ba mai zama liman bai yi zama liman ba wai wata ran zai yi limanci daga ana sallah ba ka samu sallah ba za ka iya bin ba za a ce sallah ya ɓaci ba a gane wani malamai daga cikin malikiya sun ce sallah shi ta ɓaci amma wani ta ce a in ya karɓi sifa daga wajen malami in malami ne karantar da shi yadda ake sallah sai yana bin wannan karantar karantarwar sallah da yau na'am eh. mutum na iya yi ai biya na nasila biya ciki mutum zai iya biya da rana na'am Idan masbuki ya yi الرحيم nuwa bayan sallama liman, shi kamar mai بعد سلام الإمام إذا ne shi kadai masbuki idan yayi rafkanuwa bayan sallama liman an gane shi kaman mai salla ne shi kadai in an ce masbuki waye masbuki shine wanda aka tsere mishi bai samu cikakken rakoyi ba akwai mazbuki akwai mamu mamu shine wanda yake bin liman zai iya yi yiwa kaga mutum mamu ne kuma ya samu dukan raka'a mamu ne bai samu dukan raka'a ba sunan shi dai mamu amma in an ce mai mazbuki shine mamu wanda bai samu dukan raka'a ba ila raka'a daya kuma ce masa ko raka'a biyu ko kaza ya zama mazbuki an gani to idan mazbuki ya yi rafkan nuwa bayan sallamar limami yawa yana bin liman an gari aka yi sallah lafiya lau shi da ya zo ramawa sai ya yi rafkanuwa da ya zo ramawa sai ya zo ya yi ruku so biyu an gani an bata mai rai a gida ya zo yana sallah ya yi ruku ya kara dagowa ya kara ruku duk bai sani ba to da kaga daga bayan ya rufi haka ya kara wani abu a cikin sallah zai yi ba'adi ko to wannan ba'adin da zai yi ba za a ce liman ya dauke mishi ba Shi ne ma'ana fa huwa kal musalli wahdahu shi kaman mai sallah ne shi kadai liman bai dauke mishi ba an lura yawa wa idza tarattaba ala al masbuq al ba'di min jihati al imami idan ya jiratu ga mazbuki ba'di ta bangaren limamin sa a lokacin da yake bin liman ba'di ya kama liman kaga an ba'di ya kama liman shi ma ya kama shi duk liman yayi rafkan nuwa rafkan nuwa liman ya shafi rafkan nuwa mamu to idan ya jiratu ta bangaren a ah, mazbuti ba a ji ta bangaren kanshi ba a ji ta bangaren liman sannan kabaliyun min jihati nafsihi sannan kuma bayan ya idar da sallah bayan liman ya yi sallama shi ya zo zai rama abin da ya kubuce masa sai kabali ta kama shi yanzu ya za a yi wanne za a yi sai ne wani ya taba gaya mun guda biyu wani liman yi duk guda biyu ta kama wala sai da guda biyu kuma limami ne sosai wanda an san shi aka rikice gaba daya kawai da ya zo sai ya yi cikin gaba a cikin kuka abin da ya faru an kara ta nan bangaren an rage ta bangaren a nan za mu yi ba'azi ma ka yi ba'azin a can kuma za ka yi kabila aka yi ne wani yake kai jama'a to wala ya zo ya bi wani sallah ya yi mamakin sallah bai taba ganin abin da ya faru a wani masallaci ba an rikice gaba daya duk an rasa wanda zai gyara ba liman shi ma kan da ya ga liman babban malami ne shi ne masu yake to yana ganin kamar shi ne da sani ba kai kai kunya <laughs> wallahi kuwa ko kuma irin a ce a yanzu kila ko wani sabon fatawa ne wanda kila na hadisi bai sani ba to wallahi sallan an yi shiga shi masallaci a cika makil ma'aji ya kama ta bangaren liman an samu kabul kaza amma wallahi liman sai da ya guda biyu gaba daya <laughs> kaga ya nuna liman bai karanci ahalari ba an gane to shine aka ce idan wannan ya faru a za a wul kabli kabli ya isan masa shine wa man na kasa wa zada sajada qabla salam kaga ya rage ta wani bangare ta wani bangare kuma ya kara anan zai sajada ne guda daya shine zai rinjayar da bangaren rage akan bangaren tsari sai ayi ba yi kabali eh wa man siyar ruku'a duk wanda ya manta da ruku'u sai ya tuna da shi a cikin sujada raja qa'ima eh da yin sujada sai ya tuna na manta da ruku'u ba a wannan raka'a din sai ya dawo tsaye yusabu idan ya dawo gare a tsaye ya maimaita wani abu na kira'a sannan sai ya yi ruku eh, in ya yi ruku sai ya tafi ya yi eh, ko da sura ne ana so ne san samu ya karanta fatiha da sura sai dai in raka'a ne wanda fatiha kawai ake karantawa eh na'am in bai dawo wanda raka zai wurgar da ita sai kawo wata raka a madadinta na'am kabalar salam ne ku? eh wa manna kasa wa zada sajjala kabalar salam eh za a rinjayar da bangaren ragi ne akan bangaren ƙari na'am بسم الله na ingancin azumi daga cikin na ingancin azumi akwai anniqa'u ko min damil hayd akwai tsarkaka daga jinin haila tsarkaka daga da kuma jinin biki fainin kada damul haid idan jinin haila ya yanke da jinin bi'i kafin alfijir ya fito kafin alfijir ya fito sai jinin haila ya yanke da jinin bi'i ko da sakon guda ne ko da lahaza ne saura sakon guda jinin haila ya yanke a gani hmm. saura sakon guda alfijir ya fito sai jinin haila ya yanke yanzu ya za a yi dole ne ya wajaba a gare ta yi azumin wannan yini dole ne saura sakon guda al'ada abin nan kai wannan haila ya yanki ko jinin biki ya yanki ya zan wajibi a gare ta ta yi azumin wannan yini din ko da ta yi wanka ba sai bayan alfajir ya fito shi wankan baya hana don mutum akwai janaba a jikin shi ko akwai jinin ko akwai ainihin rashin tsarki na na jinin haila ko jinin biki a jikin mace wannan baya hana daukar niyyar azumi baya hana kuma yin azumi ana iya yin azumi da janaba a jiki ko babu tsarki daga baya a zo a yi tsarkin wato adun niyya idan kada ta tabo ana maimaita niyya idan yankewa idan yankewan a idan jerantawa ya yanke ana maimaita niyya idan jerantawa ya yanke saboda rashin lafiya an gani wato ana cikin yin azumi a jere a jere a jere sai rashin lafiya ya zo sai ya yanke wannan jerantawan ya yi azumi goma na ramadan sai rashin lafiya ya zo mai tsanani wanda ya hana shi yin azumi ya yi kwana biyar da ya azumi ba kaga wanda rashin lafiya ya hana jeranta azumin to yanzu ya warke ya za a yi sai ya sake dawo da wani sabon niyya a gani ya dawo da niyya da ainihin niyyan ya yanke saboda rashin lafiya sai ya dawo da niyya din ya ci gaba da azumin sai ya saura daga inda ya tsaya dama kwana goma yana yana azumi to yanzu ya warke sai ce kwana sai ce sha ɗaya ci gaba ci sha ɗaya sha biyu sha uku an gani sannan da rashin lafiya an gani idan jiyanar tawa ya yanke da rashin lafiya da haila eh mace tana haila wato tana cikin azumi ta yi kwana goma tana azumi ko kwana sha biyar tana azumi sai haila ya zo mata to wannan hailan sai ya yanke ainihin jeran tawon idan hairan ya yanke za a dawo da niyya sannan kuma a ɗaura daga inda ka tsaya kun gane wannan da jinin biki shi maka zarika da abin da ya kama da wannan daga cikin sharuɗa na ingancin azumi akwai hankali hmm. duk wanda ba shi da hankali kamar majinuni mahaukaci da wanda yake farfadiya ya kama shi wato wanda farfadiya ya kama shi ya faɗi ya sumi la shifu minhu nafsau to azumi baya inganta ga mutum inda mutum ma hukunci ne wato ko ya dau niyyar azumi yayi azumi azumin baya inganta a gare shi cikin wannan halin wa yajibu ala al-majnun idza ada ilayhi aqlu a gani, shi ma mai farfadiya lokacin da ya farfadiyar nan to amma farfadiyar da sharadin in ya dauki mafi yawan lokacin sa amma in ya dauki lokaci kadan dan awa daya ko awa biyu sai ya dawo kawai ci gaba da azumin shi a kawai farfaɗin ya ɗauke shi lokaci mai tsawo tun da ya ɗauki niyya kawai sai ya faɗi bai farka ba sai bayan la'asar kawai shi kenan ya haƙura sai ya rama wannan azumin an gane wannan? na? wannan farfaɗiyar ai ya ɗauki a lokacin babbai da hankali mafi yawan lokaci ba shi bai cikin hankali amma in mutum ana da sharar daga shi ne da yana azumi ya zama to mutum mukallaf ne shi a lokacin shi ba mukallaf ba ne mafi yawan lokaci amma inda kaɗan ne ya ɗan samu matsala ne kaɗan zai yi zai warta ke to kawai ya ci gaba na'am walau ba da su ne na'am masu aiki tsaye inda suna da iskokai suka daɗe kuma daidai suke da ainihin mahaukaci ko mai farfadiya na'am na'am eh, idan are ne a kwallo walau ba da su ne eh, idan hankalin shi ya dawo gare shi ko da bayan shekaru ne ba ba ko bayan shekaru ne ya shekara talatin yana hauka to da zaren ya warke zai rama azumin shekara talatin haukan ba zai dawo ba kuwa don wani ba ba ma wannan ba wallahi wani ya yi kisan kai ne wato wajen tuki ne ya buge wani wani sai ya zamanto yana yin wannan azumin da ake yi to wallahi yana azumin yana kuka wala haka zai kuka saboda kwana yana duk kwana su ba zai wannan azumin a jere na kuma mutumin da shekara talatin baya azumi saboda rashin lafiya a saboda hauka misali da yanzu ya warke aka ce to ba alhamdulillah Allah ya baka lafiya tunda Allah ya baka lafiya akwai sauran aiki a kanka Ya ce wani aiki kuma aka ce sai ka rama azumin shekara talatin din nan ai kila an sake dawo da ni an sake dawo da haukan ma'iya su guda za su ji rabar da sallah kaga wannan fatawa yana bukata a duba shi irin wannan kaga abu ya faru da lalura a ce kuma karama ko shekara na wani, to gaskiya akwai matsala wani kila har yaba duniya ba zai iya rama wani azumin ba eh lamar ya kadiya ma fata wumi na son fi halin jinuni wato ya rama abin da ya kubuce mai na azumi a cikin halin haukansa ومثله المغمى عليه مثالك بفرفا ديا إذا أفاق إن يفرقا دقوا أن فرفا ديا ليوزكي نعم نعم <laughs> shi ba bukallar ba ne amma gashi an dauke mai alƙalami, har sai ya farka dama ce an dauke alkalami ga mutane uku akwai karamin yaro har sai ya girma akwai yiwa mai bacci har sai ya farka akwai mahaukaci har sai ya watsake an dauke mishi alkalami eh ba za a rubuta nan jini ba kuma shi a lokacin shi ba mukallaf bane na'am na'am haukan ya zo mai kafin niyyar azumi kaga ba ba maganan azumin eh, haukan nan mata daga wannan zurbin na kan shi amma wani hukunci yana nan dai ba magana ramawa ɗan haka ce zai ya rama kuma zai wannan wiwi ɗin zai ƙara dawo a shi wannan ba ɗauki mai alƙalari ba yana nan cikin zunubi kuma tun da shi ya ja mu kanshi wannan laifin sha misali tun asuba wani sai kanta ba fi da kuma ba ya ɗauki shekaru a tsarin da aka misali to ya shi amma amma ya yi niyya ya dauki niyya azumin ya za a dauke kamar mai azumi ne kwanta ya bacci to zai farka daga baya na'am na'am faslun faslun na'am tashmitul a'is wajibu gaida mai atishawa a ce mai yarhamukallah wajibi ne amma da yawa daga cikin mu cewa muke yarhamukallah kuma mutane wani za ga malamin nahawu ne in ya fara ligirabi za ka yi mamaki amma a wajen wannan wannan yana tagalidi da wannan wannan yana tagalidi da wannan shi ya sanya dole ne a rubuta mutane uzuri kan wannan zaga babban malami ya ce yar hamakalla ya sa shi ya zama mansubu bi an alhali babu abin da kwakwai abin da mai nasaba da ya ce yarhamu ilmu mudari marhum bi dhamma yarhamu kalla sai ce yarhama kalla shi ma wannan zai ce ya gafiru lahu lana wa lakum a gani to da irin wani abubuwa mu dinga lura da su dan karamin abu sai ya kunya kaka in ka samu mara kunya ma zai ce kaga wani bakin jahili bai ma san yanda ake faɗin yarhamuka Allah wato a karantar da akar maka Allah irin kamar wani nan samari marasa kunyan nan wani bai san ka sani ba amma matsalar shi ne hankalinka ne bai kai ba wani lokaci mutum ya yi kuskure akan dan karamin abu saboda hankalin shi bai kai ba wai dan bai sani ba amma kana tambayar shi zai ce kaɗa na gode Allah ya kana kai na ɗauka muku misalin wani babban malami ba sai na faɗi sunan shi ba wala ana karatun ahalin aka zo wajen wala ya kulu wala ya kula hatta ya niyan lahu shi ya daɗe yana cewa wala ya kula hatta ya haji niyan lahu ko wala ya kulu da za a iya yi rabin shaka kare ce hatta ya haji niyan lahu sai yaron shi yaron shi karami shi ce baba ai wannan annan da yazo da yazo za ce ne wala ya kula hatta ya hadiya liya lahu haka ne baba nan take baba ya ce. yace na gode Allah ta dan shi ya gara mai kuma ya fada sanin nahawu ta ba ta gani ta yi wa karanta da dan irin wannan ƙananan zalla din aka dan gafarta shi wani lokaci hankalin wani ne bai kai ba to wala akwai wani malami kuma da na san shi har yanzu yanzu inna inna alhamdulillah akwai da yake cewa akwai da yake faɗin kalmar na hamidu kuma ya sani wala yanzu inna alhamdulillah inna alhamdulillah na hamidu wa nastaghfiruhu wa nakaza zai ya faɗi wasu kalmomi ka tama maki ya zai malami irin wannan wani lokaci kana tunatar da shi zai gyara kana ba gani to irin wannan sai wani ya ce ma jahili bakin kirin ba abin da kai ba kamata ba karatu ba ka zo a karantar da kai mara kunya wanda za ka karanta da shi shekara hamsin ila bai kamo kusan karatunka ba sai ce majahili ila ma shi ma yanzu dan fara larabci ya dan sani dan kadan kadan sama sama haka sama sama ne ba in ainihin sa ba abin da ya sani sai zo shi wannan malamin da muke magana fa yayi wannan kuskure wala ya kuri malamin duniya ne ba malamin nan ba malami ne na duniya duniya ta yarda da ilimin sa an gane ko yayi wannan kuskuren misali to ana zamu wannan dan adam tare shi da cika goma hmm. eh tarajjis salam kaman mayar da sallama gani hmm. wato gaida mai atishawa wajibi ne kaman mayar da sallama shi ma wajibi ne amma yin sallaman fa alal qawlin raji sunna ne kai sallama kaga mutane sun taru assalamu alaikum sunna ne amma mayarwan ya fi karfi shine wajibi wa huwa al-qawlu lil-'abisi shine cewa mai atishawa ya yarhamukallah hmm. wa jawabuhu sa mustahabi ne E kai ka ce din nan ya gafiru ya gafiru Allahu lana mustahabi ne wannan ya hadikum Allahu wa yuslihu shi shine magana mai atishawa ya ce, ya kuma Allahu Allah ya shiryar da ku wa yuslihu ku. ya gyara al'amuranku sai ko kuma Allah yana gafarta mana mu da ku gaba daya Allah ya gafarta mana mu da ku wai mutum ya hada guda biyun shi ya bi. shin hada guda biyun shi ya bi? na cewa yana hamukalla ka ce ya haji kuma lahu wa yi zuliyu balakum wa ya gafir lahu da lahu lakum hada guda biyun shi ya bi? wannan shi shine mazhaban shafi'iyya sha shafiyawa suna ganin idan manzan Allah ya karanta da abubuwa guda biyu duk masu amfani za ka iya haɗa guda biyun gaba ɗaya an gani kamar azkar ne manzan Allah ya karanta da su daban-daban kama duk ana yin su a waje ɗaya ne to za ka iya haɗa azkar ɗin guda biyu kai an gani sai wasu ka ce a'a yadda manzan Allah ya karanta da su a rarrabe kai ma a rarrabe za ka yi an gani wannan annabi ya karanta da ya gafirin lawa da lawa kuma da rarrabe ya zo ya karantar da ya haji kuma la wa yusli ba lakum rarrabe to ai ce ka hada an fahimci wannan ai a'a mutum wani lokaci yayi wannan wani lokaci yayi wancan wannan shine mazhaba na Imamu Ahmad kuma shine ne sahihi duk abinda manzo Allah ya karanta da shi a rarrabe shi ma a rarrabe za a yi wani lokaci ka faɗi wannan wani lokaci ka faɗi wancan saboda ikhtilafu tanawwu ne to ikhtilafu tanawwu ba a cewa a hada guda biyun a yi an gane wannan ko na'am kamar azkar na sujada subuhun qudusun rabbul malaikatu war ruh da kuma subhana rabbiyal a'la to kaga ba za a ce to ai ka guda biyu subuhun qudusun rabbul malaikatu war ruh subhana rabbiyal a'la ba za a ce haka ba an lura kowanne za ka yi shi ne da wata rana ka kai wancan wata rana ka yi wannan da sauransu wannan shine sunna ah, yanzu misali kamar in an ce sami Allahu liman hamida me yake cewa rabbana wa lakal hamd allahumma rabbana wa lakal hamd allahumma rabbana lakal hamd sai akwai to sai mutum ya hada guda uku kaga ba za ka hada ba wata ran kai wannan wata ran kai wancan shi ya zama sahihi wa alaikum salam nan ga shi da eh, yi لذلك يهو آمين آه، رد السلام وإجابة الدعوة وتجميف العادس حكي شيء أجيد شيء من يعيسي حكي شيء تزميز العادس كغير من يعيسي شاوة شيني حكي ba am ba shi ya mayar شيء a gani? shi ma na wajen aiwazi ne ce ذلك يجب <laughs> ما يجب ما له ولي sallama in ka nusus nusus nusus da suka nuna kai wa musulmi sallama abinda malamai suka rinjayar yin sallaman sunna ne mayarwar shi wajibi shi ne a gani tatabbu wal istiqra amma ga mutum ya duba wannan hadisin shi kadai idza laqitahu fasallim alai tunda ce haƙƙun. da abin da kake haƙƙi, ya zan wajibi an gani eh wala shan mutul atis ba a gaida mai atishawa hatta ya hamadallah har sai ya gode ma Allah ba a gaida mai atishawa har sai ya gode ma Allah sai ya ce alhamdulillah in bai ce ba a gani shi kamar zan yi ce mai to baka ce alhamdulillah ba Eh? a ah, ya ma kawai dai zai ce zai ci gaba da magana ta gaba kallon ku ga ce alhamdulillah ba eh, za ka yi tunatar da shi mana ka ce baka ce wasu zai faɗa sai ka gaida shi fansahu idan ya buƙaci nasiha kamar shi ta ga ai ka duba ya buƙaci abincin da dama an mutum ya kamata ya ce yar hamu kalla kar mu kalla ka manta baka ce kalla shi akar mu kalla kada ya jawo shi an tunatar da shi alkhairi ne sai ce nagode Allah ya saka da alheri sai yayi hmm wa alaikum salam eh ina magana ta gairi a duwai ba sa ka bai kada yayi ya saba na'am wala yahillu lil ان an yahzura akawu بايا حلتا halatta ga musulmi ya kaurace wa dan uwan shi fiye da kwana kai masa kai ma dan uwan shi hajaru an gani amma nan da aka ce dinan kare ya kaurace wa dan uwan shi fiye da kwana uku in ya shago rikici tsakaninka da shi ne da kai ne shi kun samu grogis kun samu matsala rashin fahimtar juna rashin jituwa to musulunci ya baka dama ya baka maka rai ya maka abin da baka so za ka iya yi banza da shi kwana uku yi masalama ka ji amsawa an gani Ke san cewa ka yi fushi kwana uku kuna haka assalamu alaikum kai banza da shi ka wuce kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ya halatta an yi haka ne don a baka hakinka wani in ba haka ba ko zai samu hawan jini in ake bai dole sai ya yi magana da cikin wannan hali bayan an cuce shi to nan take zai haɗi zai iya haɗiyar ma zuciya to saboda Allah ya bashi haƙƙin shi kada ya shiga cikin wani hali na damuwa da bimuwa sai shari'a ta bashi dama ya zartar da fushin suna an zalince shi shi mutum ne dama musulunci an ce al-islam dinul fitra shi musulunci ya yi ne Allah ya wato musulunci Allah ya kawo shi ne daidai da dabi'an ɗan adam yanzu haka ce maka in an maka kada ka yi ka ɗauki mataki kuma abin kai kana ganin in baka ɗauki mataki ba wallahi kai ba za ka ba zuwa ba lafiya daga nan an sama matsala kenan kamar addinin kirista da ya ce in dai ka riga ka auri mace ba shi kenan ba saki da abin da ke yi ka yare ta ba magana ba saki a cikin addinin kirista kaga ai wannan ya saba wani wato ka yi abin da kai ba za ka iya zama da mai irin wani wasu dole ka zauna da ita an gani to dole ka zauna da ita ne ya saba ma ainihin ka'idar dan adam cewa in dai mutum ya zama to yana da wani hali wanda ya saba ma nawo ba mu yi daidai ba in na yi gabas yayyan ba kullum haka muke in na ce yaro na ya daina kallon miyagun fim sai ka buɗe mishi ya kalla in na ce yaro na in na ce yarinya ta ta sa hijabi kafin ta fita hijabi na har ƙasa sai ta siyo gari ta sa ka ce ko sa haka inda ka riga ka aura babu saki an gano wannan to wannan kamar an da ke kare kuma an hana ka kuka inda an buga bari kai kuka ina ba san gano wannan saboda ka tun da dai wannan bawan Allah ya zalunce ka ya shiga haƙƙinka to an baka dama ka huce fushin ka kwana uku in kwana uku ya wuce yana ma sallama ka ce wa alaikum ko kai kanka kai ka bar sallama ma na wata gano wannan to amma wannan fa in ya shafi rikici tsakanin ka da wa to amma ya shafi haƙƙin addini ne ba dan uwanka yana jan wando a ƙasa kai mai nasiha ya ci gaba da yi dan uwanka baya kiyaye sallah kai kai ya rinka sallah kan lokaci sai ya bari rana ya kusan faduwa yake sallar azhar da alhasar ya hada ko sai ya bari ma eh, eh, rana ya fadi kai nasiha kai nasiha ya iyarawa ko kuma dan uwanka baya son sallah cikin jami'i yana so ya rinka sallah shi kai kai nasiha kai nasiha ya gidena an gane wannan ko kuma dan uwanka ya fada cikin wani bid'a kai sai kan bid'an bid'an ko sawa'un bid'a ce mufassaka ko bid'a mukaffara to kana iya mai hajaru zaka iya mai hajar ma ya kai wata daya kai zai ma iya kaiwa shekara daya an gani? idan ka ga cewa hajarun akwai maslaha a cikinsa in hajarun zai haifar da ɗanin ido kana ganin kai wannan hajarun ka takura mai zai sanya ya gyara halin ka ku shiga da mu'amala amma ya zama tun kame hajaru kiyayyen ma zai ƙara ƙaruwa ya ci gaba da wannan saɓon Allah fiye ma da yi tun da yake yi da to mafi alkhairi kada ka yi a gani manzan Allah ya yi hajaru ga ainihin wannan ka'ab bin mari al'ansuwari annabi ya masa hajar kwana nawa kwana eh? kwana hamsin ko kwana hamsin ne annabi ya masa hajar kwana hamsin wa alal ladzina khulifu hatta idza zaqat alaihim al-ard bima rahubat wa zaqat alaihim anfusuhum wa dhallu alla malja'a amina Allah illa ilayhi thumma taba alayka thumma taba alaihim liyatubu kaga kwana an mai an hajar kwana hamsin. kuma kamar yadda Allah ya faɗa hatta idza zaqat alaihim al-ard bima rahubat shi shi wannan wannan hajarun yayi tasiri sai da ƙasa ya yi masa kunci duk faɗin Madina sai yana ganin madina a kafura kamar ta saboda ba bai mishi magana har matan shi annabi ce matan ko da ya zo ce assalamu alaikum kace mai sallama kace ka kace amsa kai kace amsa kuma ya tsallaka gida ba ya tsallaka ta katanga inda ba mai ganin yaje wajen dan uwansa yace ahabbun nazi ilayya mutumin da ya nafi so a duniyar nan gaba daya na zo muka tattauna yayi banza da ni ina gama ka da Allah shin ko ka san ina san Allah da manzo ko baka sani ba da ya matsa musu ya Allahu wa rasulu alam an gane ko kan irin wannan shine hajaru ta bangaren addini mutum ya aikata wani abu kaga shi laifi yayi an je yaki yaki zuwa ko bai da wani hujja shedan dai kawai ya hana shi zuwa to in mutum ya fada kaga dan uwanka ya fada cikin bid'a ka mai nasiha ya kici kai kai zaka iya mai hajaru amma da sharafi in shar'in ka ka'ida na hajaru an gani saka wannan hadisin da ce ba a kaura cewa kwana uku in ya shafi haƙƙi ne naka kai da shi amma in ya taba haƙƙin Allah to kai tsaye zaka iya mai hajar ko shekara ne na'am wala ya yatanadu sunani duna wa? kada mutane biyu su gana banda daya in kuna nan in kuna nan misalin ko uku kada kawai ka ce wani ina son ganin ka kawai sai ka ware ku bi ku ware ku bar shi kadai a sagare baya halatta an gari in za ku yi ku ce don Allah in ka yarda don Allah mana so mu tattauna wani abu abin da ya sa muke muke so mu tattauna idan muka kyala abin mu tattauna yanzu za mu iya mantawa don Allah ka yarda ni ce ya yarda sai ku tattauna in ce bai yarda ba a bar wannan tattaunawa ke gaskiya ni fa ban yarda ba ku bari sai kun je gida ku iku ba na wajen ku tattauna wani abu saboda kila zai yi zaton in an ware shi ake zaki sun haɗe ne wayannan guda biyu sun haɗe a kaina shi daga wani ka za ka wani mai dariyar tsaya wani kawai sai gana kan murmushi ana ba sai dan kalle zai sai ga ana murmushi da za ka ɗauka wannan murmushi sun zage ne suke murmushi sai shi ɗan yi ma tasiri wa alaikum salam yare zai shiga ina eh, yin cikin ya shiga kawai ana cikin magana da ainihin hausa sai a koma turanci kuma an san ban turanci ko ana cikin magana da hausa kawai yi ban iya larabci ko sai da an kuma larabci ana ta buga larabci ce wa'annan dama na taɓa jin labari dama sun taɓa yin wata magana kai na sun ci gaba da magana kenan sun gaba na jin larabci suka juya domin su ci mutunci na to ni ma zan ɗauki mataki shi kenan sai a dawa ya shi a tsakanin ku shi neman izini ake yi ko ko sanarwar mutum ake zangawa ne neman izini ake yi za a nemi izini ne in ya ce bai yadda ba to a haƙura na wa da kuma salam to in su hudu da shi kenan kaga bibiyu kenan a gani in ta kuna zagin mu wannan muna zagin ku ba shi ba <laughs> eh. wala yajuzu li rajulin an yakhlu bi imra'atin baya halatta ga wani mutum ya kadaita da wata mata bai halatta bi mahram eh a ce kun ware irin kuna tattauna abu ko sai a ga babban malami za ka ji da wata mata daga shi sai ita a ofis subhanallah malam wani daga shi sai mace mata shi a me suka hada daliban shi ce babban daliban subhanallah an gane baya halatta a ga kawai kun ware wani waje kun shiga wani lungu baya halatta mutum ya keɓanta da wata mata wacce ba muharraman shi ba e yana buɗe ƙofar shedan duk imanin ka karka yadda da wannan ko da baka yi zina ba to jama'a za su zarge ka da zina cewa na fada ina gani akwai yana da wani alaka da matan nan mummunan alaka kuma duk mijin da ya kawo ziyara makaranta ya kawo ziyara yana neman matan shi Ya kace suna yin wata magana muhimmi malam ya kulle ofis da ita ai wani daga nan ma inda akwai ina akwai in suna whatsapp zai aika mata da sako kawai na sake ki saki uku an gano wannan ko ya tura mata ya mata text daga wannan tattaunawanku da malam ki wuce gidan iyayenki na sake ki ya yi kuskure wala da ya kuskure ba ko kuma ki wuce gidan mijinki na ji an ce kun yi aure da malam mun yi aure kuma auren lafiya ni mata ta ce wallahi ba mata ta bace ke da mata ta ce ba ki mata da wani mutum ba na ba san gane yau malam duk ilimin malam babu wanda ya bashi dama ko da ilimin shi ya ko da imanin shi ya kai na siddiku babu wanda ya ba malam dama ya ta da batan mutum su ware cikin wani lungu suna tattaunawa in za su yi magana ta zo tambaya ne to a yi abun ido na ganin ido an gano wani ko? Hmm. eh wala ya zuzu na nazarin ilaiha kofin da ake kuma mai yana wani mai sai ya abu ko haka ne dai mace ce ba wani budewa a gizo in za a yi haka sai ka sa yaranka yaranka ka sun zauna a wajen yaranka manya-manya ko ka kwaso su kai su zauna a wajen sai abin da yake faruwa tare da su ake yi in ba an yi wani lalata ne da yaranka ko hadis duk kai lalata malam Allah ya sauwaki kawai kadda kada a yi hakala a ware a dai sai yadda za a yi yadda za a yi in magana ne ta tsaya a waje tana magana kai kana cikin ofis shi kenan duk wani kofa da za a bude na barna a toshe shi ne. Eh. wala yajuzu an-nazaru ilaiha ya halatta kallo zuwa gare ta ba ya halatta kallo zuwa gare ta kada mutum ya ringa kallon matar da ba matar shi ba an gane kuma ba muharraman shi bai kura mata ido Ba ya halatta

abuka dole ba wani hanyar to yin hajjar rukun da rashin gaisawa da kuma komai a dinga gaba to wani gaban wani gaban ya daure kenan har abada inda kana da kuɗi ne kuma dama kana ɗan daukar nauyin wasu abubuwa kawai za ku ta gaisawa maka ɗan jirgin tattalin arzikin to nan za ku shirya eh, duk wata kana ɗan bashi wani abu wannan abun kuma na da tasiri ga rayuwarsa sai dai wata ya kare yanzu shiru wata ya ƙare amma kullum ah, assalamu alaikum ya al'amura ya kwana biyu ya kaza ya kaga dai da ruwa wanda ya faru da sanna da wani oh wannan kidan da nake ne bari in je na gani kawai sai dai na kawai sai ga kuɗi ya dawo shikenan wasu ko za ku shirya da shi a gari amma wani talaka ne kai fituk shi ma talaka ka kame hajar su kai ya tashi kiyama wani kafin ya rasu ma zai yi wasiya ga 'ya'yan shi ma a ci gaba ce wala dama wani makiyina ne kamar yadda kuka sani sau ina kira zuwa gari kuma duk abin da muke yi na gaba a ci gaba na ba ta wani Allah ya sauwaje wa alaikum salam ta ji wani abu ya faru ta ji je asibiti kuma mutum ya sami da namiji sai mutum ya samu asibiti wanda in likitan zai shiga dole akwai nurse a wajen akwai likitan da in zai shiga yana akwai nurse kamar guda biyu suna tsayawa a wajen kaga lalura ya sa amma ba wai kawai daga shi sai ita gaskiya ya saba musulunci eh, ya kamata asibitoci su gyara wannan duk sanda ainihin likita zai ga wata mace to lalle ya zama akwai wasu a ciki ba ita kadai ba in eh, mafi yawa masu da addini ne likitocin in kana hangowa mago matsalar shi ne ke keɓanta ne kasan mai suke yi kasan tattaunawa da suke yi ta komai zai iya faruwa akwai likitoci wanda za a gashi fasu ɗaya ne su sun sun gama tana da wani stifa ko wani fasali sai da sun koma suna mu'amala shi ne lalle ya kamata a kiyaye a ringa sanya wani a wajen duk abin da yake faruwa ana shi salam na'am ware eh na'am eh to kuma wanda ake so wanda ke nan bashi shi kuma amma wani da wani biyan bashi to ke gama shi wani ba da bashi nan ba kaga da shi wani dama tun da yana da sauri tun da yana da sauri zai san da shi ake shi wannan yana so ne ce kana a bada bashi saboda ya taɓa bada bashi ba biya ba shi sai kuma yana jin haushinka akwai ka'ida akwai abin da ake cewa idan sa'a fi'lul mar'i sa'a zununuhu idan mutum na da muguwan manufa kana ɗaukar wani mataki zai gane kana cin da yare ce wannan manufar shi ya yaran tamu wancan ne ɗan wancan kara bani haka zai fasara haka ka ƙara jirgin wani gaba an gane inda za ka iya za ka iya wani dabara ne idan allah ka ɗan bani dama an gawa ne na zan yi magana da shi zan tafi ne na ga magana ku ba zai ƙare ba sai ka zo ka mai magana shi da Allah kaza kaza wannan ba da ka ba shi ba tauri ne ba na gaya ma ne yake nike ka suka ci to jika to ta kila wannan ya tabbata sai tunda ka nemi izinin shi kamar kana canza yare zai ce munafinci ne abin da ya shafi lalura ne tunda dai yanzu mafi yawan kamar gaini mafi yawan masu yin gaini zai gama maza ne kuma kawai su ne wanda ya kamata ce mata sun yi amma gairi ko matan ba sa yi ku duka masu yi kaɗan da za ga mace gayin ko wahala ne karata eh haka nan a ce irin likitan kashi din nan kai to haka likitan kashi wallahi akwai zanda muka ta neman likitan kashi sai nan asibitin dutse wata wata yar zuru gumbi yara kan dan an kan da da gumbi ita kadai ce kuma ana son ta saboda tana da mu'amala da kyau eh eh tana da alaka da duk wani abu da ya shafi kashi to kaga duk ita ce mace za ta duba mace cikin kwanciyar hankali kuma da ta miki bayani yadda ya dace da tsari to mafi yawan za su duba mace ce namiji ne zai zo su taba sai shiga ma inda ba a shiga kuma kana kallo matar ka ce ba yadda ka iya abinda in za ka buge shi da sanda ga wani kai kai ka kai matar ka za a ma eh. <laughs> abin ba ba a cewa komai sai kuma ana cewa wai mata zai je su karanci kaza kaza amma abun ko zai gama ta karanci abun da za ba da falasita ne wanda kai ma za ka iya ba da paracetamol ne ciwon kai zau ciwon kai malaria waye ka dan goge kai ma kana yi sirrin kanka shi ne irin wannan abin da ake dan matan suke karantawa falasita zai su karanci irin kos din nan mai tsada wanda ba a samun wanda ya iya da yake da haƙƙi su taimaki mata yan wansu. Sun taimaka a'a kudin mutane ne ba su san wahala yawa wa alaikum salam wallan wali kamar ina gani yau na zan gan su ganin ka zan su ganin ka yau ko da ko da sai Thank you. ko da a makluma ya halatta mu je kalle da kaɗan da mun kallo ma an turo ta ga daga sama har ƙasa ka tabbatar dukkan ya ma yanayin irin jikinta da kuma kababuwanta mutum ya kalle ta tsaf ya ga babu wani illa sannan ya fara shiga ya fara neman ta a ga kare ya zo ya shiga ya ce ai ya gano ta lokaci yake ko ya gano yanayin jikinta ba irin jikin da yake so bane a'a zai kalli ta tsabo nan kallon lalura ne an gano wannan ko saboda zama na dindindin za su yi na aure ga ai matar da ta zo wajen annabi ta ce ya rasulullah ji'tu ahabu ilayka nafsi ai aka ce fa sa'ada ilayha bin nazar wa sawaba sai da manzo Allah ya kalle ta sama ya kalle ta kasa ta kanda mun kallo daga baya da ya ga baya bukata sai shiru a gani irin wannan mata da kake maganan aure ne akwai sahabin da ya boye ma a gindin itaciya mata tana wucewa kullum zai zai da ya tsaya ya kalle ta ya ga ta yi tukuna sannan ya je ne ta shi abin da sa yi haka annabi ya ce idan kana so ka auri mace in har zai yi ka kalle ta da kyau kafin ka aura ka aikata an gane wannan akwai maslaha rajiha a cikin shi akwai ka'ida wai ma hurrima saddan lin zari'a yubahu inda almaslahatin rajiha eh abinda aka haramta saboda toshe kafa kallon mace an hana shi ne saddan lin zari'a to ana halarta shi akwai maslahatun rajiha ma hurrima saddan lin zari'a yubahu inda maslahatin rajiha subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk